wannan iphone ne na san shi ne kurai da gaske bon bon bon wallahi an kita ba bon haba to wallahi bon ya aka an saki an saki doka kowa yana ta zunga zunga a cikin gari amma kai ka zo ka zo na ka hada kai da gwiwa haka kai ta me ke faruwa ne ya ba zan yi tagumi a yin sallau rikicin da aka yi ban ga kelle na guda biyu ban ga bitrus ban ga kashin ba shi kenan an kashe su a kashe su ah, dan fulani ya kake barar da magan da baka tabbatar ba irin wannan su kuke sa mutane su rufe ba gashi da bakin ka kake ji da kullun kake faɗa mun yake an kashe shi ba brother paul kashe kashe gode kai petrus brother paul kai da kake cewa an kashe su yanzu gashi Brother Paul! Brother Paul! Brother Paul! Kusa kitu na huko bwana kaka kwa. Kesha. Yeah. Brother Paul. Yeah. Yeah. Alhaji Bashiru ne ya taimake mu. Dan Alhaji Bashiru. Yeah. Ka duba rashin mutunci da yana Alhaji Bashiru amma kuma bai bari an kashe min kelle na ba. Karka da. Yasa ka kawo na gida. Ai. Da mu da duka ɗan uwa ne. Da musulmi da kirista tun kafin zuwan addinin musulunci ko zuwan kiristiyaniti? dama duka muna tare yan uwan juna ne ƙwarai a kuma ina so ka sani cewa paul annabi adam shine babu gaba daya ƙwarai shi yasa ka ji duk wani ɗan adam ana kiran shi da suna ɗan adam babu bambanci karka yadda ka sa bambanci a ranka duka da al'umma ɗaya saboda haka ya kamata mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya mu haɗa kanmu domin ciyar da wannan ƙasa tamu baki ɗaya da gaske kasa daya al'umma daya mm. a radiko <laughs> mun zama da kai shi mu da Alhaji Bishiru zai ci wannan sako ne daga kungiyar masu shirya fina-finan Hausa ta jihar Kaduna wato Mofa